ko kuma waye shaitan da shi to yanzu ku ɗauko amalin kulubi ne na filolin. a faɗi mana shaitan da makirce makircen shaitan wato duka wa'yancan kamar ba komai ne ba na ƙarshen na jiya kamar eh, abin na kila da an yi nazari da an yi maganar su wancan eh, na ƙarshen wani ne na ƙarshen hamalul a amalaku alƙulobi ma'ana duk abin da zai zo a zuci sun watsar da shi walam yalta fito ilaiha wa adduha suka ce ayyukan zukata duka suka kirga sau fadlan ko fudulan wa tajawaza bi akharina hatta qassaru nazarahum su kuma sai suka tsaya tunanin su ma kai abin da zuciya su ta ba su shi take sun da gaga maganan ba da wasu nan ne ya kamata sun je to su kuma ina da ƙarshe ai kaga eh, musamman su baye ba sai ta ta kai ba yake ilmu kuma akhatum mayitin an mayitin ne kuma kuma ulumuna an hayyin min hayyin ila hayyin sai ce haddasa ne kalbi an rabbi kaga sun ɗauki aikin zuciya sai da suka fita iyaka har suka ba ƙura'ani suka ɗauki abin da zuciya su ta saƙa musu shine kawai hatta ƙasar nazarahum wa ilmahum alaiha وطن على القلوب ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح وقالوا العارف لا يسقط وارده أنه عارف أجل da ya faɗo masa a zuciyarsa abin da ta'ango ɗin nan bai faɗuwa saboda wurin da yake yi saboda shi yana da wurin da ya karfi wurin da zuwa kanan duk abin da ya faɗa zuciya zuciyarsa haka yake شيء كان هذا ومن يده ومكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيانات المتناكبة التي هي زبالة الأذهان daga cikin makirce-makircen sa maganganun banza za a ce musu alkalamul batilu kalamu daban wal ara'ul mutahaffitatu da ra'ayoyi masu tukka da warwara wal khayalatu da sake-sake al wanda duka in ka tara su ba wani abu ne ba hiyar zubalatul azab duk tunani ne tunda ba ka aya haka ba ka samu hadisi haka yasa yake al ilmu qala Allahu qala rasuluhu wani hakatun afkari da sassakar tunani wazzabadu allazi ya karfi bihin kolobo da kumfa wanda zukata ke tofi da shi ce amai da shi kamar yadda lafi in ya kawo ba ina zuwa da kumfa ba da itatuwa dinga zubar da su a bakin ko abin nan almuzulimatu almutahayyiratu ma zukatan allati ta'dilu da haqqa bil batili wanda take daidaita gaskiya da ƙarya sai ba ya tsaya gaskiya da ƙarya su ce daidai suke ba akwai masu ce da demokuraɗiyya da musulunci duk daidai ne ba ai demokuraɗiyya musulunci ne dan ji ba yadda musulunci da ba su iya saboda na ka duba da demokuraɗiyya fa faɗa ta kai ittifaƙin ko mai dafa demokuraɗiyya ya so tunani da ya kafa faɗa wancan ko musulunci saukakke ne daga sama sai ya ce maka da demokuraɗiyya da musulunci ai duk ne jikin ne da san demokuraɗiyya mu yadda a nan ƙasan demokuraɗiyya ake shar da demokuraɗiyya da musulunci ne a can ana shar da musulunci da gurguzu jikin ne musulunci ne har sai ji suna ce maka ma kai gaba ɗayan annabawa sun yaƙi azzalubai attajirai to da ma da ake faɗa ba da attajirai ba ba ina yaƙi da yan jari hujja ba sai ce to ai dama annabawa annabi muhammadu shine shugaban yaƙin shine ma shugaban gurguzo tare da fakutan gurguzo suna ce ba Allah ko suna ce annabawa su ne shugabannin yan dabbara malaman addini yan damfara ne amma kuma malaman addinin can suka ɗaɗɗo gurgurun suna cewa ai gurgurun musulunci ne zalla ba mamaki don ba a sani ne ba malaman nan almajiransu ne can suka je suka yi karatu daga nan suka dawo aka tusa musu abin da suna zan suna cewa ai demokuraɗiyya ita ce addini annabi isa shine shugaban talakawa annabi muhammadu shine shugaban talakawa menene talakawa menene talakawa alhali ba haka ne ba mana babin ku ne wannan saboda haka nan sai aka waye gari hatta ta'adilul haqqa fil batili wal khata'a bis sawabi eh, kuskure aka daidaita shi da daidai kada ta kazafa biha amwaji shubuhati ta kazafa ainihin amwaji shubuhati biha ainihin ambaliyan shubuhohi na wurgona ambaliya da wannan wa ranar alaiha guyumul khayalati gizagizai shi ne guyum na faƙe-faƙe ainihin sun riga sun yi kanta a kan waɗannan zukatan, wato wanda ake kan kada mutane wato ta kai an zama an samu mutane suna kai masa da kafi wanda ake cewa daga cikin jirgin tsira mutu ya hattara ka zama kafi ko ya hattara da inci intikafi waɗannan ta kai shubuha ta shiga zukatan ta shiga zukatan har ta yi kanta a cikin zukatan ba su iya gane mai kyau daga mara kyau la'alla kun ji kamar kan halƙil wal ko ka zama abin hawan su kace na ce kil an ce ya ce za haushe ce kace na ce والشك والتشكيك ده شك ده سوى متاني شك وكثرة الجدال سيوان ومقدمة ليس لها حاصل من اليقين بات دون تبت دق يقين يؤول عليه ولا معتقد مطابق للحق بات دون قدري بذاته قدسية يرجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول فاشي مطورة وفاشي مجندل كريا an yi maganin wannan aya ce shekara dubu da ɗore aka faɗe ta sai ga shi yanzu sai ka ga an turo ma a waya zukur falƙauli ƙarya ce wanda aka nahata amma sai ka gani a wayanka an turo ma ga gidajen rediyo ga jaridun ƙarya جاميليني دكا فاشينا تورود زخرف القول زخرف القول يا زعما غري ما شاء الله نجد نقول يا الله الله هكذا ده ولا مغنى بعتاج عليك هو زخرف القول فقد اتخذوا لاجل ذلك القران مهجورا هو بكر اتخذوا القران مهجورا لاجل ذلك sun ɗauki ƙur'ani wani abun ƙauracewa saboda waɗanda ƙarfi ba haka ba yanzu ƙur'ani ba a karanta ƙur'ani don a san me a cike sai dai a karanta ƙur'ani a samu lada haka suke cewa ai daga nan kan da ce maka kai wahala ciki ba ana karanta ƙur'ani don a cire hukunce hukunce a gyara tarbiyya da shi ƙur'ani ya hana kaza ƙur'ani ya halartar da kaza Qur'ani ya ba da labarin kamar don a yi hattara kan a faɗa. Ƙur'ani ya ba da labarin wa'ancan sun ci nasara. Kuma ku ɗauke shi za ku ci nasara. Ba a kan haka ake kanta Al-Qur'ani ba. Tunda za ka iya tambayar musulmi ka ce masa sura ba ne take koyarwa. Kawai ta ƙashe tana koyar da ka ba. za ka tada kofin mutane nawa za ka samu haka. an ce maka tsoratul insani ne kake koyarwa sai ka ce sana koyar da mutum daga sura za ka samu suna wanne saƙo sura ta take ba da idan ja a nasarullahi wanne saƙo take ɗan da shi inda za ka rufe masallacin juma'a ina jin da ya ka samu biyu bisa uku masu ba da amsa kaga qur'ani mahjur in ba ka dan an kaurace masa ba kawai ka ce tana koyar da In tabbalin tana ce a karanta man aya wannan ayan wanne saƙo take isarwa me take so musulmi ya yi da shi ta to kul huwallahu at me take koyarwa tantin wa ya je tauhidi kuma me tauhidi an kawarce wa ƙur'ani wa ƙalu min inda an fasihim suka faɗi da gudun kauna su fa ƙalu munkaran min alƙauli wa zuran fi shakkihim ya mahuna ya mahuna fi shakkihim suna ɗimuwa cikin kokantansu wa fi hairatihim yataraddaduna suna kai koma a roƙonsu نبذوا كتاب الله a ظهورهم subhanallah sun jefar da littafin Allah bayan su jifa na ma'ana su zama jifa na hissi ka annahum la ya'lamun alqur'ana wa tabu ma tasala shayatin kalma da kalma jumla da jumla sun ɗauki abun da su ke karanta masu aga alfinati aslafihim akan harafan su. min ahli dalali hmm. eh. eh yanzu ba ta fi wa abu huri na ba hmm. yanzu in ka karanta ƙura'ani ka sabon da ke ciki a kowane safi ba ka ciki idan ma mutum ya same ka kana ta karanta qur'ani kana zuwa masallaci kullum sai an tausa mata yanzu kai haka za ka dinga zama ga duk abokan ka sun fita aiki <laughs> na san jiya an taɓa gaya maka ana tausa kuma wanda ke gaya maka din na masoyin ka ne tausayin ka je kai ya zo za ka je ka zauna ka dinga karatun qur'ani kai ƙur'ani sai an haɗa da kuma wanda aka ce masa wai wai ka sa ƴaƴanka a makaranta ake ban san sama ce ka kashe su ka kashe su ba ka san ɗanka wata ya yi gwamna yanzu kai duk wanda ya makaranta zai gwamna ka je ka tarar yanzu gwamna ya zama abin da ya zama yanzu duwan nan da baka da ce za su yi ƙahun ilahi amma in bai je ba ka fashe makarantar ƙur'ani ba ka fashe a muhammadiyya ba fashe ba ito ina kokari ya kokari dinga zuwa masallaci ya kan koyi na sallah in ka samu na sallah shi kenan in ka karanta qur'ani daga alam tara zuwa zuwa nasu ai ko limancin juma'a za ka yi zai kama a wani in ma ya yi ma fahim ilaihi wurin wurinsa suke kai hukunci وبه يتخاصمون فارق الدليل ثم الحجة واتبعوا أحواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سنين فعلا